بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى الدين السلام عليكم ورحمة الله بكم mu saduwa لهدي وما قوتهم goma الآخرة watan zumadal akhira shekara ta dubu da 17 ga watan 7 shekara ta 2005 miladiya dan ci gaba da karatun littafin sharhul waraqat fi usul al-fiqh na Abdullah ibn Salih al-Fawzan wannan kuma shine darasi na 12 za mu tafi akan anwa'ul majaz haka ne ko domin darasin baya mun tattauna ne akan al-haqiqatu wal majaz yau kuma za mu tafi akan anwa'ul majaz نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى أنواع المجاز والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة فالمجاز بزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنواع الحقيقة بعد تعريفها ذكر هنا أنواع المجاز بعد تعريفه والمجاز نوعان anwa'ul majaz kar kuma mun ta mun ce almajaz shine me farko dai alhaqiqa shine me al-lafzu al-musta'malu fi ma wudi'a lahu المجاز كما شيني اللفظ المستعمل ma غير ما وضع له جميل yau zai يو زي فدا انواع المجاز nan. al-imam ya juwayni yace wal majazu imma an yakuna bi ziyadatin aw nuqsan majaz yakan yi ne ta hanyar ƙarin kalma ko kuma rage kalma wato ƙara wata kalma ko kuma rage ta misal qawlihi ta'ala aw naqalun aw isti'aratun ko kuma naqal wato ɗaukar wata kalma au isti'ara ko kuma isti'ara wato shine aro kalma duka wannan nau'ika ne na abin da yake nufi da anwa'u wato bil al majaz yakunu bi ziyada lokacin da aka kawo kalma kuma ya zanto cewa zance na iya tabbatuwa ko da ba tare da ita ba to ga zuwanta anan ba dan ta kawo sabuwar ma'ana bane sai domin ta karfafa ma'anar da ake ciki da to kawo ko anan gurin tunda asalin kalma an yi ta dan ta bada ma'anarta yayin da ka cire ta daga bada ma'anarta zuwa karfafa wata ma'ana to kaga ya zama allafzul musta'malu kenan fi gairi ma wubi alaha wubi alahu li'annaha wubi ala asasan tufid ma'ana jadidan wa anta al'an ji'ta biha لتؤكد بها معنى قديما kaga nan gurin ka cire daga ma'anarta ya zama almajazu bin ziyada an gane ku فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله sai a nan wurin abin da yake nufi kaf ɗin da ke cikin wannan wurin wato ƙara ta aka yi a cikin zance amma asalin yadda zance yake laisa mislahu shay'un laisa mislahu shay'un ba wani abu mislahu irin Allah babu wani abu da za a ce makamancin Allah ne babu shi to amma kaga sai aka ce laisa ka mislihi shay'un ah, to a nan gurin idan muka ce wannan kaf din tana nan a asalin ma'anarta to abin da zai zama shine ba wai ana korewa Allah kama bane akwai wani abu da yake kama da Allah shi ake kore shi amma ba korewa Allah kama ba laisa ka mislihi shay'un sai zanto laisa shay'un ka mislihi wato mislun lahi ta'ala mawjudun wa qa'imun lakin mislu hadha al-misl huwa alladhi tabdihi wanda haka ake nufi da ayar ba haka ake nufi da ayar ba wato ayar idan ka fassara ta da kafin dinnan a yadda take a zahiri sai ya zanto cewa inna ma tanfi misla lahi ta'ala la tanfi mislillahi fa mislillahi mawjudun lakinnaka tanfi misla hadha al-misl wanda ko ba haka ayar take nufi ba to amma idan ka ce kaf din wannan ai an kawo ta ne la litufi da tasbih wa inna ma ji a biha faqat li tawkid nafyi al-misliyati sai ya zanto abin da yake nufi laysa mislahu shay ba wani abu irin Allah sai zanto kaf din nan tabbas suke bayarwa lalle babu wani abu irin Allah ina fata ku fahimta ka ganin da ziyada kenan wal majazin nuqsan mislu qawlihi ta'ala واسال القريه المجاز من لبسان سكتي كما فرد ان الله تعالى واسال القريه سكتي اصلا زلتم واسال اهل القريه فشاك لي اهل دم هذا هو مجاز بالنقصان انا فتاة مفهنت والمجاز بالنقل كالغائب المجاز بالنقل شيني كالغائب واتو نقل الكلمة من اصل وضعها اللغوي الى اصل اخر جديد من معناها الأصلي ila ma'anan akhar jadid shine annakal din shiro kalma daga asalin wata ma'ana dan ta bada wata ma'ana kal ghaib shi ma ya farzu min al-insan ta yadda za a ambaci al-ghaib ana nufin abin da yake fita daga jikin dan adam bayan ko asalin ghaib din ba wannan ma'anar yake bayarwa ba ghaib yana nuna al-makan al-munhatif wuri wanda yake na gangare wannan mutum na iya suturtuwa a cikin sa to ka'ida duk wuri wanda yake na gangare kamar wani rami kamar wani kududdufi dan adam yakan tafi can dan biyan bukatarsa to sunan wurin ne al-ga'id a larabci to daga baya sai aka cire kalmar daga sunan wurin zuwa ga abin da mutum ke yi a wurin idan ya je kaga wannan ya zama majazun bin nakal kenan fa ka annal kalima nuqilat min ma'anaha al-asli ila ma'anan akhar jadid yani nuqilat min اسم مكان إلى اسم ما يكون في هذا المكان ina fata an fahimta sannan kuma akwai almajaz bil isti'ara almajaz bil isti'ara ka fi ta'ala wajada fiha jidaran yuridu an yanqadda suka ce yuridu an yanqadda ma'ana ba wai irada din anan ba a nufin ta domin irada innama tata'atta min al-aqil fal iradatu innama tata'atta min hayawan mu ce kawai tata'atta min hayawan wal jidaru فالجماد ليس له إرادة لأن الإرادة لأن الإرادة لا تتأتى إلا من الحيوان abin da yake da rai yake da motsi shine abin da za a yi cewa arada an yi fa'ala kaza an kaza shi ne yake da irada amma abin da baya motsi to kaga baya da irada domin laysa lahu harakatun ikhtiyariyya baya da motsi na zabi sai dai motsin da ba na zabi ba ina fata an fahimta yanzu kamar da dabba da dan adam suna da motsi na ne na zabi dan kaga dama ka tashi kawai ka fita nan kofar in kaga dama ka tashi ka fita can gurin in kaga dama duka kedare can gurin ka fita can gurin sannan ka zagawo ka tafi can gurin wannan menene haraka ce iradiyya motsi ne wanda yake haraka ce ikhtiyariya wato motsi ne wanda dan adam yake bisa ga zabi amma yanzu kamar katakon nan ko Allah nan baya da motsi na zabi mun ga dama mu juye nan kuma ga dama mu juye san gurin shi baya juyawa da kansa to haka ka tanga ba ta da motsi na zabi to jingina abin da yake la ya ta'atta illa min alhayawan jingina irin wannan abu ila jama'at to ya zanto isti'ara ne kawai a ran kalma ne amma ba asalin ma'anar sa bane wannan dai abinda sun suke faɗa a lugha kenan za mu zo mu yi bayani nan gaba cikin sharhi illa fillah lamma zakara al-musannif anwa al-haqiqati ba'da ta'rifiha zakara huna anwa al-majazi ba'da ta'rifihi wal majazu naw'ani majazun bil kalima shi ya dunkule shi gaba ɗaya mayar da shi nau'i biyu ko mhm. wal majazu naw'ani al-awwal majazun bil kalima وهو ما تقدم تعريفه حيث تنقل تنقل الكلمة من معناها الأصلي إلى معنى المجاز wannan shine almajaz bil kalima da ka iya dunkule shi kamar yadda shi majazi kawai iri biyu ne ko dai almajaz bil kalima wanda asalin sa shine a ciro kalma daga ma'anarta ta asali zuwa ga wata ma'ana daban an gane ko kamar kalima tana nuna zaki a ambace ta ana nufin jarumi ina nufin amfani kamar kalma tana nuna tasbihi a kawo ta amma ana nufin tauhidi kamar laysa ka mislihi shay al aslu fil kaf tadullu ala madha at tashbih lakinna ji'na biha fi hadha as-siyaq lit-tawkid فكأننا نقلناها من معناها الأصلي إلى معنى آخر جديد هنا فتام فهمت الثاني مجاز مجاز بالإسناد وهو مجاز العقل حيث يكون التجوز بالإسناد فيسند الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له في الحقيقة <laughs> ولا بد من علاقة مع وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى العصي مثل بنى الأمير قصرا وليس لهذا ذكر في الأصول وإنما يذكر في علم البيان وذكرته لتكميل القسمة نبي شيني مجاز بالإسناد مجاز بالإسناد مجاز بالإسناد وهو المجاز الأقلي shine suke kira almajazul aqli a babin balaga haisu yakunu tajawuzu bil isnad ta yadda canja ma'ana din yana faruwa ne ta hanyar isnadi ba ta hanyar kalma ba me suke nufi da isnadi lokacin da kace kama zait wannan isnadi ne ma'ana wa ka jingina wa tsayuwa zait ha kuma lokacin da kace jalasa khalid wannan ma isnadi ne haka lokacin da kace a muhammad wannan ma isnadi ne فكأنك أسندت القيام لزيد وأسندت الجلوس لخالد وأسندت القراءة لمن لمحمد فهذا هو الإسناد دنك ده أنت إسناد كودي أسام جملة اسمية كو جملة فعلية جلس محمد جلس زيد محمد جالس ومحمد قارئ ina fata an fahimta kaga anan gudun kowanne ɗaya daga cikin su kai masa isnadi ne idan ka samu jumla ismiya misali muhammadun qari muhammad qari ko ka samu jumla ismiya misali a ahmad a wato jumla fi'liya to dole a nan gudan akwai isnadi dole akwai al akwai kuma al-musnadu ilayhi ina fata an fahimta a wannan tarkibin sai zanto ƙara'a shine ne al-musnad fa'il ɗin da hamar ahmad shine me al-musnad ilayhi idan ka samu jumla a yi jumla ismiya wadda ta kawo min al da wal khabar an gane ko a nan gudun kullun khabar shine me al-musnad ina ba ta an fahimta sannan shi ne me al da ilayhi dan shi kare dan labari ne labari ne kake barwa game da wa game da Muhammad Muhammadun Kare lokacin da kace Muhammad fa mutane ba su san ba me ya faru gare shi amma da kace Muhammadun Kare ma'ana tufidu turidu an an tukhbira anhu bi annahu yaqra bi anna min sifatihi al-qira'a kana ba da labarin shi karatu yake to kaga anan gurin ya zama al wato shine kare wannan kuma mubtada din shine ne al-musnad ilayhi kamar da nan tsakanin fi'ili da fa'ili da'iman fi'ili shine ne al-musnad da annahu la yaqumu bi nafsihi kaga dole a jingine yake wani shi kuma amar shine me al-musnad ilayhi shi fa'ili ina fata an fahimta to lokacin da suka ce al-majaz bil isnad ina fata an fahimta yanzu idan ka ce muhammadun qari duk masu hankali jami'ul uqala sun yadda lokacin da ka ce qara ahmad duk masu hankali sun yadda amma lokacin da ka zo ka ce al-kharuf misali al-kharuf bala gobe kenan idan ka zo ka ce qara al-kharuf to a sa sai a to sai ya alfaru kuma zai iya zama musnadin ilahi idan muka kalli wannan aikin in cewa aka yi jalasa ko zahaba ko dakala duk za a yi daga alfaru amma qara'a hal yata'atta min al-kharuf an yaqra la yata'atta minhu ina fata an fahimta haka idan ka ce kama zai duk za su yadda amma ka ce kama al-jidar al-jidar al-jidar bi nafsihi labudda an yi qimahu gairu to sai zaka ce qamal jidar to sai a ce wannan isnadin kuwa an karba ko ba karba ba to daga nan ne idan aka jingina abu zuwa ga abin da baya cancantar sa a wurin su to nan gurin ya zama majaz akali majaz akali a nan gurin kamar ka jingina kalma ka cire kalma daga wani lalle idan aka ce qara al-kharuf ya zanto wani abu ake so a fa'idantar da bar an shiga cikin majazi an fitar daga ne daga hakika to a nan gurin bai zama majaz lugawi ba ya zama majaz akali majaz akali in ita asalin kalmar ce aka kawo ta don ta bada wata bakwar ma'ana ya zama majaz lugawi amma idan aiki ne aka jingina zuwa ga wani wanda bai cancanta yayi ba to ya zama majaz akali ina fatan kun fahimta kawai wannan shine bambanci tsakanin majaz lugawi da kuma majaz akali to shine ce majazun bil isnad akwai majazi bil isnad shine me wa huwa al majazul akali shi suke kira al majazul akali haythu yakunu tajawuzu bil isnadi ta yadda canja ma'anar da aka yi ta hanyar isnadi ne jingina aiki zuwa ga wanda bai ya yi shi ba ba ta hanyar kawo kalma dan ta bada bakwar ma'ana ba ta hanyar jingina aiki zuwa ga wanda bai tantanta ba fa yusnadul fi'lu sai a jingina aiki aw ma fi ma'anahu ko abin da yake daidai na ma'anar aiki ila gairi ma huwa lahu fil haqiqa zuwa ga abin da ba shi ke yin wannan aikin ba a haqiqa ba yin irin wannan aikin kamar da muka ce qara al kharuf jalasa al jidar ko qama al jidar ina fata an fahimta to kaga wannan ayan jingina shine zuwa ga abinda ba shi yake ba amma dan fa'idantar da wani zance na daban shine ta irin wannan yanayi wala budda min ilaqatin ma wujud qarinatin tamna'u min iradati al-ma'an al-asli dole a samu wata alaka an gane ko dole a samu wata alaka da ta sa wannan alaka din imma an takuna hiya al-mushabaha wa imma an takuna ghayr al-mushabaha ma wujud qarinatin tamna'u min iradati al-ma'an al-asli ko mu wata qarina wadda take hana wannan ma'ana ta asali ga misali ya kawo kamar mu ce banal amiru kasran wato sarki ya gina gida da aka ce sarki ya gina gida wannan na nufin shi je kwabe rawani da alkibba da komai da komai ya tattare kafar wandansa ya zo rika kwaba kasa ko ya zo aka rinka kawo bulo ana dorawa yana cewa a jeho kasa ya yi haka shi ya gina da kansa banal amiru kasar kowa zai fahimci cewa me kake nufi a nan gurin amara da jina'i ka kawo bana dan ya bada ma'anar me amara sarki dai ya yi umarni a gina gida amma ba shi ya gina da kansa ba to kaga anan gurin ya zama an yi isnadin aiki wa huwal bina zuwa gawa al-amir wanda ba shi ke gina da kansa ba to kaga anan ya zama mai al-majaz al-aqli ya zama al-majaz al-aqli <coughs> wato ya zama al-isnad kenan anan gurin majazan bil isnad kenan ولهذا وليس لهذا ذكر في الأصول في ون النبي المجاز الأقلي kwata kwata ba ambatansa a cikin littattafai na usulul fiqh wa innama yudkaru fi ilmi al-bayan ana ambatansa ne kawai a ilmul bayan ilmul bayan shine wato ilmin balaga bangare ne cikin ilmul bayan domin balaga ta gina ne akan rukunai uku da al-bayan da al-ma'ani da al-badi eh, lokacin da kake maganan tasbihi kake maganan majazi kake maganan kasa-kasan majazi har zuwa karshe kake maganar isti'ara tabaiyya asliya tasrihiyya makniya duk wannan kana magana ne akan albayan wato shine dacewar zance idan ka koma kan alma'ani kuma shi kuma abin da zai koya maka ka samu zance da ya dace sai kuma nemo mata mahallin da ya dace a faɗe shi dan komin dacewar zance in kai shi a inda bai dace ba to kuma babu balaga kenan idan ka koma zuwa ga albadi kuma abin da zai koyar da kai ne kwalliyar zance kawai badi baya da muhimmanci irin albayan da alma'ani shi yasa suke kai shi karshe idan sun zo a cikin bazin balaga amma yana da yana da yana da kyau dan shi gwanin zance ne kawai gwanin zance ne su to a takaice dai su malaman usulul fiqh sukan dauki almajaz bil kalima su yi aiki da shi a cikin hukunce hukunce amma ba su da almajaz bil isnad wannan sai a cikin balaga yace wa inna ma yuzkaru fi ilmi al bayan wa zakartuhu li takmil al qisma da an bace ki anan kawai dan cika kace kacen almajazi ina ta an fahimta وشرط المجاز للكلمة وجود علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي ووجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي كما في المثال المتقدم رأيت أسدا يرمي يتي شرط شرط مجازي بالكلمة مجازي تهي الكلمة وجود علاقة دول أساموت علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي فكان أسلم المعنى دكم وباقور معنى دكم to kaga mun ce a cikin wannan shine alaka kila za ta iya zantowa mutabaha ko kuma wani abin daban ba mutabaha ko kuma alba'adiyya alaka ta iya zantowa alba'adiyya a babin ko kace aljuz'iyya fi babu itlaqil kulli wa iradati itlaqil juz'i wa iradati kulli ko itlaqil kulli wa iradati juz'i kaga alaka din ta zama alba'adiyya ce ko aljuz'iyya ce ko alaka ta zanto mutabaha kamar ce ce ne da juna wannan mun karanta a cikin balaga ba na son tsawaita akan sa ne shi yasa wato malamai suke cewa gaba ɗaya ilmomi na addinin musulunci a tura suke da juna wato sai mutum ya yi su gaba ɗaya kafin ya fahimci addini sai dai ka san da za ka baiwa wancan ya fi na wancan yawa ya fi na wancan yawa ya fi na wancan yawa amma dai ga wanda yake sun ya fahimci addini sai ya yi su gaba ɗaya sai dai wajen yin su kila ya zanto cewa a lokaci guda wani na da iya kwakwalwar ɗaukan fannoni uku hudu biyar shi kadai kuma zai iya fahimta wani ko kwakwalwarsa la tattafi illa li fannin wahidin aw fannai ithnayn la thalith lahuma wani kwakwalwarsa fadin ta za ta dauki fanni ɗaya ne ko biyu a lokaci guda bita yadda ba zai iya kawo na uku ba to sai ta kaita akan wannan in ya fahimta wata rana sai ya kara in ya fahimta wata rana sai ya kara amma dai kada mutum ya dauka cewa shi ya yadda ya karanci kaza amma ba zai karanci kaza ba to ba zai taɓa fahimtar addini ba don gaba dan yanzu muna cikin usulul fiqh ne yanzu waɗannan ababen da ake suna cikin ne suna cikin balaga to a nan gurin kaga kenan in ba dan darasin balaga da muke bawa to wannan na buƙatar ka tsaya ka yi tayin bayani a balagance har sai an fahimta sannan ka dawo wanda ko in za ka yi wannan to wata nawa za ka kana tayin bayani a balagance har a fahimta sannan kuma ka sake dawo nan gurin ba zai yiwu ba amma amfani in kana cikin wancan sai ka ci da wata ka'ida da ta can to ka riga ka karanta ta a can ka ganin ba sai ka yi mata dogon numfashi ba shikenan sai ka wuce wanda ke nuna gaba ɗaya ilimomi na addinin musulunci a tura suke kuma suna da alaka da juna ina fata an fahimta yake kuma dole a samu karina mani amin razil manal asli karina da za ta hana wato ainihin ba ma'ana ta asali din ake nufi ba ba kwar ma'ana din ake nufi wanda wannan karina din kila ta zanto ko mai ce ko ta zanto lafziya ko ko ta zanto haliya dan da sabai da muka kama misalin misal al kamar yadda misali da ya gabata sannan kuma nan zaka ita ra'aitu asadan yarmi lokacin da kace ra'aitu asadan yarmi to kasancewa kalmatul asad fi ma'anaha al asli tana nuna me al hayawan al muftaris al hayawan al muftaris shine asad wato zaki kenan amma anan an kawo ta bata nuna zaki tana nuna me al insan al shija al insan al shija to a nan gurin ai kana da karina da ta hana an gane ko kana da karina karina din nan ita ce me yarmi ka san cewa alhaiwan la yata'atta minhu wa innama yata'atta ar-ramyu min al-insan to kaga a nan gurin ita ce karinarka asli تمنع من ila المعنى الأصلي للأسد إلى المعنى kuma تكما ميتيس alaka بين الشجاع وبين الحيوان المفترس ميتيش علاقة بينهما المشابهة المشابهة المشابهة بين الشجاع وبين ذلك الحيوان المفترس وهو الأسد فكذا أن كاسا ما علاقة كاسا أمي قرينة shi yasa sai ka ɗauke zancen daga asalinsa zuwa ga alma'anar majazi قوله والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة ذكر أن المجاز بالكلمة أربعة أنواع ممتاز الأول مجاز بالزيادة ومثاله قوله تعالى ليس كمثله شيء فقالوا إن الكاف زائدة لتوكيد نفي المثل إيه. ولو ولو لم تكن زائدة لكانت بمعنى مثل وهذا باطل لما يلزم عليه من إثبات المثل لله تعالى إذ يصير المعنى ليس مثل مثله شيء والمنفي مثل والمنفي مثل المثل فيكون المثل ثابتا وهذا باطل لأن القصد نفيه نفيه جميل وتوسي أنبت منا نوعكا مجاز بالكلمة na farko almajazu bil ziyada wanda almajazu bil ziyada ya kawo misali da fadin Allah ta'ala laysa mislihi shay suka ce innal kafa za'idatun li tawkid nafi al misli ita wannan kaf din da ke cikin laysa mislihi shay wato za'ida ce an kawo ta ne li tawkid nafi al misli don ta karfafi kore kama ga Allah walau lam takun za'idatan domin inda bata zanto karo ta akai ba in an kawo ta ne don ta bada ma'anarta ta asali la kanat bi ma'ana misl to sai ma'anarta ya zanto misl wa hadha wannan kuwa ma'ana ce mara kyau lima yalzamu alaihi min isbatil misl lillahi ta'ala domin ya zama an tabbatarwa Allah kama iz yasiru ma'ana dan sai ya zanto ma'anar zancen shine laysa misla mislihi shay'un wato babu irin irin Allah wani abu babu irin irin Allah ba wanda ya kama da kamar Allah wato sai zanto a nan gurin ne isbatul misl lillahi ta'ala kin wal manfi misl misl sai zanto kamar kama kake korewa fa yakunu al misl sabitan shi al misl din kama din tabbatacce ne wa hadha batilun li anna al qasd nafihu wannan ko sai sai ne ina jin na muku ma na muku bayanin da kun gane kinka ma'ana abin da yake nufi da laisa kamar shi sai idan ka dauki wannan laisa kamislihi sai ana magana ne duka akan wannan kaf din wannan kaf din yace za'ida abinda ake nufi da za'ida duk lokacin da aka ce za'ida ba wai ziyada haka nan mujarrada ba domin ziyada mujarrada sai zanto mutum ya tafi nan can Allah akwai kariya a ciki a idan ce za'ida bi ma'ana ji a biha li tawkidil kalam ji abiha li tawkid Alkalam kalam ji a biha da tauki da karanci ne ma'anar za'ida da an zo da ita ba dan ta fa'idantar da ma'anarta ta asali ba da aka santa ita ce ne a tasbi a'a an zo da ita dan ta tabbatar da wannan zancen abin da ke gabanta korewa ne ko tabbatarwa korewa to tana karfafar wannan korewar ne idan ka ce babu ya sha wanda da ka ce lalle babu don ka karfafa zance kenan idan abin da ke gabanta ya zanto wato isbat ne to kenan an kawo ta dan ta tabbatar da me wannan isbatin dan ta tabbatar shi dan kace akwai ya sha man da kace lalle akwai da haka laisa mislihi shay lalle babu irin Allah babu wani abu da yake irin Allah kaga nan an zo da ita ne da bi nafi misli lillahi ta'ala to amma idan da ka ce an zo da ita ne dan ta fa'idantar da ma'anarta wanda ma'anarta kuma shine at-tasbih to ne ce da zancen sai ya to haka laisa sai zanto haka zancen kenan laisa misla mislihi shai. laisa misla mislihi shai. sai zanto zancen shi ne ma'anarsa babu irin kamar Allah babu wani abu irin kamar Allah sai zanto abinda kake koyewa wannan misal din na farko amma misal din na biyu yana nan akwai wani abu wanda ya kama da Allah guda ɗaya ne shi wannan abu to babu irinsa <laughs> to sai zanto shi kake korewa kama ba Allah kake korewa kama ba wannan idan ka ɗauki kaf akan asalin ma'anarta wanda shine at-tasbih domin sai zanto misal yana nan wannan kuma shi ma wannan misal din ne na biyu to sai zanto misal na biyu kake korewa ba misal na farko ba sai zanto wannan laisa din ta kore wannan tasbihin ne da kenan amma wannan misal din da kenan ya zama tabbatacce to kaga wannan ya zama rusakiyar ma'ana shi yasa suka ce ashe kaf din nan dole mu cire ta daga ma'anarta ta asali allazi huwa tasbih mu dauka ta zo ne litaukidi to kaga da mun cire ta daga ma'anarta ta asali allazi huwa tasbih wa hawwalnaha ila tawkid to kaga zo majazi ke dan majazi ne al-lafzul musta'mal fi ghairi ma wudi'a lahu kenan shi abin da yake so abin da suke so su ce a nan gurin ta zama majazi tunda ta zama majazi shi kenan dama ashe ba asalin ba anata suke nufi ba bal ji a biha littauki sai zan to zantan kai yana nan wannan misal din shi kake korewa Allah babu ina fata an fahimta wato kaf din nan ba misaliya take fa'idantarwa ba taukiri take na ma'anar laisa sai zan to lalle babu wani abu irin Allah shi kenan ka korewa Allah misaliya shine ce li annal qasr nafihu so ake a korewa Allah kama amma ba a kore masa kamar kama ba da in ka kore masa kamar kama to kama din yana nan kenan yawa idan sun ce sila abinda suke nufi kawai bambancin wajen sin mu ce za'ida ne ko mu ce sila don waɗansu suna ganin bai kamata mu ce za'ida ba domin idan mun ce za'ida to kenan a cikin zancen Allah an samu wani abu ƙari to a madadin haka sai su ce mata me sila bisfat sila kawai canjin suna ne amma duk sun yadda dai ma'anar ta shine mai tauki da wanda suka ce za'ida da wanda suka ce sila duk sun yadda ma'ana abin wannan shine mai taukidi amma su wanda suka ce za'ida suka ce za'id wa kamar mun tuhunci a cikin zancen Allah akwai ƙari wanda laysa fi kalamillahi harfun za'id walau kalima za'ida ko da harafi ɗaya za'id babu ballantana kalima za'ida ballantana jumla za'ida wannan bai kamata a ce haka ba dan a tsarkake zancen Allah daga wannan wannan ladabin zance ne min bab adabul kalam kar mu ce mata za'ida sai dai mu ce mata mai idan mun samu larabcin yau da gobe wani ya zo ce hal hunaka ahadun fil masjid sai ka ce la ma min ahadin fil masjid ai daidai da ka ce ma ahadun fil masjid amma sai ka karo kalmar mai min li tawkidin nafi ka ce ma min ahadin fil masjid to wannan tunda a zancen dan adam ne sai ka ce mata za'ida din amma sai ka ce a zancen Allah bai kamata ka ce za'ida ba sai dai ka ce mai idan wani zai ce ma min ahadin ma'ana min ta zama mai za'ida amma da Allah ce hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum min as-sama'i wal sai ka ce mata ma'ana ta shine mai sila shine kawai bambanci ko ka sila ko ka ce amma dai kaga a ce sila din zai ce saboda za'ida din sai a ji ba daɗi a jingina zancen Allah ce wannan ma'ana dan fa sawa ko an cire shi ko ba cire shi ba ɗaya ne to ko da yake kuma ai bai zai haka ba dole kuma adamu wujuduhu laysa bi sawa li'anna wujuduhu yazidu al-ma'ana tawkidan wa hu la yuzilu al-ma'ana wa innama yatrukuhu ghayru mu'akkad kaga ba zai yi samuwar sa da rashin samuwar sa ba ya zama daidai wa daidai an gane ku to na biyu الثاني مجاز بالنقصان أي بالحذر ومثاله قوله تعالى واسأل القرية أي أهل القرية ففيه حذف للقطع لأن المقصود سؤال أهل أهل القرية لا سؤال القرية لأنها عبارة عن الأبنية المجتمع المجتمعة وسؤالها وإجابتها من المحال فإن قيل تعريف المجاز لا يصدق على المجاز بزيادة والنقصان لأنه يستعمل اللفظ في غير موضعه فالجواب أنه من حيث حيث حيث استعمل نفس مثل المثل نفس المثل وسؤال القرية في سؤال أهلها وقال البلاغيون إنه مجاز من حيث إن الكلمة نقلت عن إعرابها الأصلي إلى نوع آخر من الإعراب جميل نبي فيه المجاز بالنقصان me suke nufi da annukusar shine alhaz a share wata kalma tare da cewa a ma'ana tana nan amma a cikin jerin zance ba ta nan مثل ومثاله قوله تعالى واسأل القرية فإن الله تعالى واسأل القرية التي كانت حاضرة البحر أبن ذلك نفي أي أهل القرية ففيه حذف أتكن سأقول قولي فانتشنا ما ناسك تي أسلم واسأل القرية أصلا زنشان واسأل أهل القرية wato wannan ahal din shi aka tsire a nan gurin was'al ahlal qarya tambayi ma abuta al qarya kawai sai aka ce me was'al al qarya wato kenan azantan a rubuce babu ahl amma kuma a ma'anance akwai me akwai ta to kaga wannan shi ma nau'i ne na majaz an gane ko domin a shafe abu kuma ana nufin tabbatuwarsa kaga shi ma kurujin alal asli min min al haqiqati ila al majaz shi yasa suke nufin majazun bil nuqsan eh, yace Fasihi fihi hazfun a cikin sa an share wata kalma lil qat'i bi anna al domin abinda ake nufi su'alu ahli al qaryati la su'alu al domin abinda ake nufi shine wato tambayar mazauna alƙaryar ba tambayar ita alƙaryar ba li'annaha domin ita alƙarya ibaratun anil abniyatil abin da ake nufi da alƙarya shine gidaje waɗanda suke haɗa da juna ga wannan unguwar ga wannan kana fita daga wannan unguwar sai ka shiga wannan kana fita daga wannan layin sai wannan wannan gidaje gine-gine waɗanda suke tare wuri guda su ake kira alƙarya was'alu hawa ijabatu hamil mahal babu inda a ce ka tambayi gidaje ko kuma su gidaje su baka ansa wannan wani abu ne da yake min mahal ba zai taɓa yiwuwa ba a sai kenan abin da ake nufi tambayar gidaje ko masu gidaje ana da nufin tambayar masu gidaje ta kenan ya zama majaz kenan yace fa in kila ta'riful majaz majazi yasduqu al majaz bil ziyada wan nuqsan li'annahu lam yusta'mal al lafz fi ghairi mawdi'ihi fal jawab annahu min yace zaka iya samun wani wanda ya iya surutu da musu ya zo ya ce maka asalin majazi da kuka yi ta'arifin sa da cewa shine al lafz al musta'mal fi ghairi ma wudi'a lahu li'ilaqatin ma'a qarinatin mani'atin min iradati al ma'na al asli idan kuka faɗi haka sai wani ce to wannan ta'arifin naka la yantabiqu ala al-majaz bil ziyada wal majaz bil nuqsan wannan ta'arifin naka ba zai gaskata ba kan al-majaz bil ziyada ba zai gaskata ba kan al-majaz bil nuqsan yace in wani yace haka yace da kai ai da li'annahu lam yustamil lafzu fi ghairi mawdi'iha domin a cikin al-majaz bil ziyada lam yustamil lafzu fi ghairi mawdi'ihi ba ya amfani da lafazi a ma'anar da ba tashi ba haka a cikin majazib bin nuqsan ma shi ma ba a yi amfani da lafazi a inda ba ma'anar ma'anarsa take ba fal jawabu annahu minhu yace ansa sace ka ce a'a yana cikin sa al majaz bin ziyada yana cikin majaz al majaz bin kusan ma yana cikin majaz saboda mai haisu tu'mila nafyu misli misli fi nafyi misl domin idan aka zo aka ce laysa ka mislihi shay kaga an yi amfani da nafyu misli misli ne amma ana nufin me nafyu misli to kaga dama an yi amfani da lafazi kenan fi gairin mawdu'i wannan idan ya tafi nesa kenan mu idan mun tsaya a kusa sai mu ce an yi amfani bil kaf allati tadullu ala sai aka yi amfani da ita huna li tadullu ala madha ala tawkid da ya zama dai majasi kenan idan huwa lafzun ustu'mila fi ghairi mawdi'ihi سواء قلنا بما قلناه او قلنا بما ذكره المؤلف هنا domin shi yana nufin nafin misl misli fi nafi misl an kore kamar kama amma ana nufin kore kama din ne ba wai kamar kama ba kaga dai lafazin ustumila fi dai mawdi'i an gane ko haka kuma fi um, nafil misl wa su'alul qarya fi su'aliha an yi amfani da su'alul qarya ana nufin ahluha su'alul qarya fi su'ali ahliha to kaga shi ma dai lafazin ustumila fi dai mawdi'i wa qala al balagiyun malaman balaga kuma sun ce innahu majazun min haythu innal kalima nuqilat an i'rabiha al asli ila naw'in akhar min al i'rab malaman loga suka ce malamai na balaga suka ce ai ko shaka ba mujazi ne domin dai an ɗauke kalma daga asalin ma'anarta zuwa wata ma'ana ne ba lalle bane to ma'anarta aka ɗauke ta zuwa wata sabuwar ma'ana ta iya zan zantowa li'irabin ta aka ɗauke zuwa ga wani sabon li'irabi me suke nufi a nan gurin suka ce asalin asalin zancen was'al al-qarya was'al al was'al wannan abin naku ya kare kenan ko mu'azzam was'al al-qarya asalin sa was'al ahlal qarya ne wato kaga nan gurin is'al din nan ayfi li amr ne yadda zance yake anan kaga ahla alqaryati was'al ahla alqaryati in mun dauke shi haka amma da aka shafe kalmar ahal sai zanto abinda ahal za ta samu sai aka baiwa was'al alqaryata allati eh, fa naqaltaha min ma'anar idafa ila ma'ana al-maf'uliyya a nan gurin hukuncin ta shine al-mudaf ilayhi wanda al-mudaf ilayhi majrur to lokacin da ka shafe ahal sai ka mayar da ita ce ita ce me al-fulan bihi to kaga shi ma zama naqalu kalima min asliha ila aslin asar jadid ila ma'anan asar yace ba lalle bane ma'ana ta canja ko da ma'ana ba ta canja ba in dai irabi ya canja to shikenan su masu balaga sun samu abin da suke bukata ka dai dauki abu daga asalin ne ya kamata ya samu ka ba shi wani bakon abu shikenan majazi ya tabbata kadara duk ma'anar tana nan <laughs> su ba ruwansu ina fata mun fahimta kaga anan gurin kamar yace innal kalimatu nuqilat an i'rabiha al-asli an cire kalma daga al-i'rabin ta na asali ko ba haka ba ila nau'in akhar min al-i'rab zuwa ga wani sabon nau'i na al-i'rabi an ba ta wani sabon al-i'rabi da daban mhm. wannan mun gama da majaz bin nakas kenan bin nukusan kenan ko eh الثالث مجاز بالنقل ومثاله كلمة الغائط فهو في أصل الوضع اسم للمكان المطمئن من الأرض فقد تقضى فيه الحاجة طلبا للستر ثم نقل وصار يطلق على الفضل الخارجة من الإنسان والعلاقة المجاورة والعلاقة المجاورة لأنها تجاور المكان تجاور المكان المكان المطمئن غالبا ممتاز sai jazubin nakal ne na uku wa misaluhu kalimatul ghaib misalin su shine idan ka dauki kalmar al ghaib fa huwa fi asli al wad'i a asalin sanya ma'ana ismun lil makan al mutma'in min al ard suna ne na dukkan wani wuri wanda yake da uh, rami rami ko gangara min al ard cikin kasa al makan al mutma'in ka aikewa wurin da idan mutum ya je zai ji shiru ba kowa shi ake kira al ghaib a cikin larabci asna idan an ce al ghaib wuri wanda yake na farko dai ko gangare ne ko kuma in ma ba gangare bane ba wurin da babu kowa lokacin da ka shiga rami ku duddufe kai kadai zaka ji shiru babu kowa haka lokacin da ka yi nesa cikin sahara ko cikin bishiyoyi zaka ji shiru babu kowa to aslan al-ghaib yana nufin wannan wurin da babu kowa wurin da zaka ji shiru shi ke kira al-ghaib tuqda fihi al-hajatu akan je dan abiya bukata a wajen talaban lis dan mutum ya suturce kansa daga mutane kasu ganshi kaga in rami ne ba za a ganka ba haka in ka je bayan wata bishiya ko bayan wata duhuwa na ma duk ba za a ga mutum ba summa nukila sannan sai aka cire ciro lafazin alga'id daga waccan ma'ana wa sara yutlaqu ala al fadl al-kharijati min al-insan ya zanto ana amfani da shi akan rarar da ke fita daga jikin dan adam shine bayan gida don rara ne bayan mutum ya ci abinci to ubangiji subhanahu wataala ya sa wata masana'anta a ciki da za ta tatse duk abu mai amfani abin da za a biyo jini a baiwa abin da za a baiwa tsoka ta gino abin da za a baiwa kitse ya danganci nau'in abincin da mai suga ne mai kitse ne a a starch ne a carbohydrate ne waye duk ubangiji bayan duk ya tace komai an baiwa jiki bukatarsa sauran kuma sai ya zama taki sai a fitar da shi ya zama rara dan zaman sa a cikin jiki kuma ya zama cutuwa kenan shine alfadla a larabci akan ce alfadla ana nufin rara abin da baya da wani amfani sai dai kuma a jefar da shi alfadlatul kharija min al-insan an gane ku. wal ilaqatu al mujawira da ta sa aka yi amfani da al ghaib wanda shine wurin da ba kowa aka yi amfani da wannan kalmar dan ta ba da ma'anan al fadla al kharija min al insan abin da yasa shine alaqar da ta kawo haka shine al mujawara tsakanin fitowa da kuma wurin da haka makwabtaka sai ta sa aka ba mutum sunan wannan makwabtakar ita ce ta aka baiwa e, iblis umarni tare da mala'iku wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa <laughs> to kaza nan gurin iblis hal huwa jinsun min al mala'ika lakin tusallita alayhi al amru bi hukumin al mujawara ma dama yujawiru al mala'ika fama nazala min Allah ta'ala amiran bihi mala'ikatahu e, yashmalu hatta iblis ma annahu laysa min al mala'ika amma saboda me makwabtaka sai aka bada labarin fasajadu duk sai suka faɗi suka sujuda illa iblis sai iblis to sai wani ya dauka a ah, da aka ce fasajadu illa iblis a ce al mustasna din nan min jinsul mustasna min jinsul mustasna minhu wato shi ya zama kamar an togo shi ne daga cikin mala'iku ma'ana shi ma mala'ika ne a ah, ba mala'ika bane ba dan onu ya ce fasajadu illa iblis kana min al jinni idan huwa laysa min al mala'ika wa innama huwa to idan haka ne sai wani ce to ai bai saba ba tunda mala'iku aka wa umarni yanzu kunna lil mala'ika wa huwa laysa min al mala'ika wa innama huwa kana min al jinn sai ce a'a tasallata alaihi al amru min ajli madha al mujawara ma dama annahu yujawiru al mala'ika fama nazala alaihim min al amri al ilahi yashmaluhu wa yashmaluhum jami'an ina da mun fahimta zai dan wani shigo a nan gurin yana nufin cewa da Allah kowa ya fita a nan gurin duk ɗalibai su fito gaba ɗaya to a nan gurin kuma akwai wani kila shi ba ɗalibi bane ba ya zo yana sai ganin an tashi da karatu kaga lokacin da aka ce kowa ya fito shi zai zauna ne <laughs> dole ya fita ta to kai wa ce ka fito ce a to ina zaune da su aka ce kowa ya fito kun ga ba <laughs> ma'ana shi ma umarnin ya shafe shi bi hukuma maza al-mujawara li'annaha tujawir mutmain dan ita wannan rara da ke fita daga jikin dan adam tana makwabtaka da wannan wuri inda babu kowa galiban a galibi dai da mai hankali sahibu muru'a la ila makanin mutma'in sawa'un arbaa aw ba'idan an al-a'yun wal صاحب المروءة لا يقضي حاجته إلا idza wajada nafsahu fi makanin mutma'in to kaga wannan wurin ya zama akwai mujawara tsakanin shi da fadla din fa kasamma bismi al makan min ajli al mujawara eh wannan ya zama majaz bin naqli kenan shi ma majaz bin naqli yani haythu nuqilat al kalma min ma'anaha ila ma'na al-akhir tadid eh na hudu eh a nan gurin ya kare ah to me yasa ba ku yi photocopy din bai da haka ne wai ce zai kawo littafin ko photocopy din oh yakan yi ne kawo a ah, to ai abinda za ku yi kuma dai kuna dona ba amma dai yanzu wannan photocopy din cikin ku idan wani ya samu riban naira biyu biyu naira biyar biyar ya halatta ko bai halatta ba me yasa ya halatta ga wancan bai halatta ga wannan ba ko ya halatta gare shi ba ko dole sai aka sai malam Ibrahim mai littafi wannan nas o oh, shi ke da littafin da ya karɓi na sai je ya fotokofi gina sai ya ajiye shi gaba daya a to ai dai kun san yayi latti sai ku tambaye ni sai in ba ku nawa illa iyakawa zan ba cikin ku shine in san waye zan ba wanda na san littafin ba zai ba zai ciwon kai ko zazzabi ba shine kawai maganar ai amma ba sai in ba ku kun fotokofi ba da da shi eh amma kaga haka ai yanzu ba za mu ji daɗi ba a ce mun ci gaba da sharhi haka babu littafin a hannunku amma kun yi sakaci kan kun yi sakaci ban dauka haka abin ki ba da tun satin da wuce kun yi magana ai ma'ana da yin yi fotokofi kenan kuma irin wannan tunda har ko ga an kawo asabar jiya bai zo ba ai da sai wani ce ko shi malam sani yayin magana ko cikin ku dai wanda eh ai shi ne nace tunda ko ga har an kawo ya rage saura kwana biyu ba a zo karatun ba sai ku kama wata hanya ta daban ai ka ka'ida kar ka dauki wani ba a duniya ya dame ka da yawa eh, ko me ka bashi alternative ka bashi canji ko me a duniya fa <laughs> ka bashi musaya mal ibrahim kawo littafi shiru kawo littafi shiru ina sauraron ka gobe za ka kawo shi shikenan tun na fara tunanin kafin gobe ta yi in bai kawo ba mai zai yi ka'idar ke wannan ita ce a cikin rayuwa ka dauki wannan a matsayin ka'ida kar ka taba daukan ga wani abu wanda yake lalle lalle sai shi komai ka nema masa alternative tana kawo magana littafi kuma da photostat kuma sai zama aiki ai ba abun wasa bane wannan ina da ya kamata karku ka ce ya kamata karku ka ce malam muhammad sai ya karbi na wajena sai ku yi photocopy ɗan adadin abin da kuke so eh sai ku photocopy adadin abin da kuke so inda kuna da dabara ma da sun ne ita kanta makarantar tana da wani ɗan asusu na ku saboda irin wannan idan makarantar tana da wani asusu na ta ku kuka photocopy ɗin littafin aka samu riba ta shiga cikin asusun don waɗansu abubuwa naku ko da suka shafi da'awa ko ilimin ba kenan ba to amma komai a hankali muke koya su da hankali amma dai ina da sai ka karbi na waɗansu sai ma abin nan wa alaikum salam ai shi ne yanzu duk wannan ai ya riga ya wuce ni yanzu nan guna ai ko nake zargi ba na da wani ibrahim ah, yanzu har daga jiya kun san bai ba kuma kun san yau za a yi karatun har daga shekaran jiya kun san bai ba kuma kun san yau za a yi karatun a sai ku da wata hanya daban ko dai a samu wanda zai je ya tsare ki kai kawo mana mu je mu yi idan ko ba za ka yi ba mu je mu nemi wata hanya ta daban ai kasuwa yake yi yanzu kun ga ko ya je ya yi photocopy don wannan ya yi hasara sai tun da ni zan ba ku littafin yau ku je ku yi adadin shafikan da kowa za ku iya biyar za ku yi shida za ku yi goma za ku yi ashirin za ku yi ruwanku idan kun yi kuka ajiye wani lokaci bala ibrahim muna buƙatar shafi kaza zuwa kaza amma daga nan zuwa kwana biyu sai ma kun ga dama maganin fotokofi kan duk wanda ka bai 24 hours ai ka riga ka ba shi uzuri na baka awa 24 kuma awa 24 zai fara daga yanzu ya duba agogonsa karfe na ma'ana in ka kara minti biyar ba zai yiwuwa wannan ya mu Abbas Mahmud al-Aqad ya wallafa wani littafi masu madaba'a da yake a lokacin in yayi wallafa masu madaba'a sukan so su buga littafi sai ba su lokaci ruwa su zo buga kace da buga haka da kace mutum da lokacin da bakai da su biyar sai ta zama mutum goma bakwai sai daidai ba wanda ya so ina jin sun iso ko bakwai da minti goma ko da minti biyar ko na bakwai da ta wuce suka so suka zo aka gaisa aka gaisa aka abin da sauransu ya ce to ya tsaya ne kawai don su gaisa amma magana wata alkawari ya riga ya rushe tun da lokacin su ya wuce suka yi suka yi suna ganin kamar wasa da ya zama gaske ya ce baka san ba ma'anar la a wurin aqat in aqamu tsallarati ma'anar la ita ce annafayu a wurin aqat la ma'anar ta shine ilal abad ita ne kawai shi gida <laughs> duniya da abba mahmud al-aqat ke ma nan la auri na yin ilal abad sai da a shiga wani zancen daban amma maganan buga littafi ko dai kan mun gama da ku sai dai wani kamfanin daban ko nawa kuma za ku bani ko da za ku ninka min me yace wannan ya nuna cewa ba ku mutunta alkawari don haka ba zan ci gaba da mu'amala da ku a wannan tsarin ina da eh, ko dai mutum bai zama kamar alƙad ba wajen <laughs> wajen wannan da akwai ta ta'kidi a cikin hakan da yawa amma dai ko dai mutum bai zama kamar alƙad ba girmama alkawari yana da muhimmanci wani abu ne wanda mu duka muna bukatan koyarsa kuma sai mun yi kamar kina da juna kan shi amma wallahi yana da wahala amma kuma ba abu mai daɗi a cikin rayuwa irin sa in ka samu mutum mai cika alƙawali ba abu mai daɗi irin sa to amma mu har ya zanto mun riga mun sa kan African time amma a cikin mu za ga har yanzu akwai ɗaiɗaiku masu cika alƙawali wanda mutum zai iya haddace su yan daga cikin shugabanni cikin wanda yake da wanda suke burge na alƙawali akwai alil malam mai da ya rasuwa mai dubu wani attajiri ne ba da za ka alƙawari da shi lokacin da ya ba gaisa a wajen ba yayin yi alƙawari da shi bakwai saura minti biyar za a gaisa a wajen yana kewaye kewaye kamar kuma nan gurin yanzu idan kuka je kuka cewa mai martaba sarkin Kano za mu yi saukan karatu a nan gurin gobe karfe bakwai na safe in bakwai kuka ba shi shi ne zai ga dama ya ce zai zo bakwai ko kuma ya daga ya ce ku kai tara wannan lokacin da kuka ba shi da ya ce zai zo fito da gaske ne zai zo ba zai taɓa yiwa lokacin ya yi ta gaba ya zo ba in an yi alkawali da shi tara to wannan tara din za ta yi yana wajen ne to akwai wannan amma da wuya wannan shugabanni ko cikin shugabanni kaɗan ne masu wannan to wannan kuma yana da muhimmanci a cikin rayuwa abinda da nake son in ce muku a nan gudan bai kamata mala ibrahim mai littafi ba ni yanzu aure na ku kuke da laifi ba mala ibrahim mai littafi ba eh, kuna da hanyoyi daban-daban da za ku bi eh, za ku iya mun magana malam sanu zai iya mun magana littafin nan fa ya kare saura bai ku falle ba gashi kuma mala ibrahim bai zo ba ya za a yi shikenan sai a ce ga yadda za a yi amma yanzu ku yi hakuri dole mu karasa wannan majazin bil istiara din ko da da littafi na ne kade in kun samu naku kwaye mazakara. a mun ce ku yi hakuri mu karasa ai rabi'an mm. majazin bil istiara mm. wa misaluhu qawluhu ta'ala bidaran yuridu an yanqadha mm. ay tukina bayn bidaran wa suqut bi iradatu suqut alladhi huwa min sifat al-qalb jamil بجامع القرب من الفعل في كل ثم استعير اللفظ الدال على المسبب به في المسبب ثم اشتق منه يريد بمعنى يمين على سبيل على سبيل الاستعاره التقريبيه التابعيه وظاهر عبارة المصنف في قوله أو نقل توهم أن النقل قسم من المجاز ومقابل ومقابل للأقسام الأخرى وليس كذلك فإن النقل يعم جميع أنواع المجاز بالكلمة كما تقدم في تعريفه. جميل. مجاز بالاستعارة. mun riga mun karanta istiara a baya ko asalin istiara menene tasbihi ne sai aka shafe ne al mushabbahu bihi aka kyale ne a aka shafe al aka bar al-musabbahu kamar da muka kawo misalin a can gudun litukhrijan nasa min az-zulumati yawa litukhrijan nasa min al-kufr alladhi huwa kaz-zulumat ila al-islam alladhi huwa kan-nur ko ila imanin iman alladhi huwa kan-nur kaga asalin az a nan gudun wato al-mushabbahu ne al a al ne kai al-mushabbahu me al wanda an shafe an gane ku wato asalin dai al-isti'ara asalin sa ne aka shafe ɗaya daga cikin bangalolin tasbihi ومثاله قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض فأقامه حيث شبه ميل الجدار إلى السكوت بإرادة السكوت فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه فوجد فيها جدارا yuridu an yanqadda فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه to anan gudun abin da yake magana yana magana a kan kalmar jidar da kome yurid jidar ne wani abu ne wanda yake jama'at jama'at jama'at abin da yake ba mai rai ba laysa lahu harakatun ikhtiyariya laysa lahu harakatun ikhtiyariya baya da motsi na zabi wanda irada din kuma wani abu ne haraka ce ikhtiyariya ina fata an fahimta to dan aka jingina wannan jidar ya zanto an jingina masa irada ita istiara ne haisu tubbiha mailul jidari karkata da wato ainihin bango yake lokacin da zai faɗi aka kamanta shi bi iradatu suqut daidai da irada Karkato wadda bango zai faɗi ita ce aka kamanta ta da mai irada sai zan to karkata irada an gane ko fa wajada fiha bidaran yuridu an yanqadda fa aqama bi iradati sukut aka ta shi da irada na sukut allati hiya min sifatil hayy wanda irada din ai siffa ce ta ababai masu rai amma saboda mai aka kamanta bango da wannan siffa ta ababai masu rai masu zabi bi jami'il qurb min al-fi'l fi kullin dan kowanne kusanta ne zuwa ga aikata aiki idan aka ce arada an ya fa'ala kaza abin nufi qaraba an ya fa'ala haka idan aka ce malal jidaru ma'ana qaraba an yaskuta kaga akwai kamanceceniya ta fuskar wannan ya kusa yi kaza wannan ya kusa yi kaza to wannan kamanceceniyar wato ita ce alakar da aka lura da ita sai aka ɗauko wannan ma'anar aka bai wannan abin da yake so shi kenan ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به للمشبه sai aka an aro lafazi wanda yake nuna al-mushabbahu bihi dan ya nuna al-mushabba thumma istaqta minhu yuridu sannan aka kawo kalmar yuridu bi ma'ana yamilu ala sabil al-isti'arati at-tasrihiyya bisa ga tafarki na istira eh, al-isti'ara at-tasrihiyya at-tabi'iyya kamar yadda muka karanta a balaga wa zahiru ibadat al-musannif fi qawlihi aw naqal da yace ah, menene majazun bi kaza bi kaza bi kaza bi kaza bi kaza har bin ya kawo an nakal a ciki yace imma bi ma an yakuna bi ziyaratin aw nuqsanin aw naqalin aw isti'aratin yace wannan kalmar ta aw naqalin din tawahhumun wannan wato kure ne ta fuskar fahimta shine tawahhum kure ne ta fuskar fahimta annan naqala qismun min al-majaz wato tawahama annan naqala qismun min al-majaz yana so ce kamar an naqalu wani bangare ne da cikin al-majaz wa muqabilun lil aqsam al ukhra wato yana zaman kansa kamar yadda sauran kashe-kashen suke zaman kansu wa laysa kadhalika wanda ba haka abin yake ba fa inna an-naqala ya'ummu jami'a anwa'il majaz bil kalimati kama taqaddama fi tarihi domin an-naqal din aji ne asalin majaz naqal al kalimati min ma'anaha al-asli ila ma ila ma'ana al-akhar jadid wanda aji ne asalin ma majazi din to amma da yace bi ziyadatin aw nuqsanin aw naqalin to sai a dauka naqal wani kaso ne wanda wannan kuskure ne ba haka wani ba ai na kalbin ya shafi dukkan anwa'ul majaz al majaz bil nuqsan al majaz bil ziyada al majaz bil isti'ara dukkan sa dai ai asalin sa ai naqalu ne naqalu da kalma min ma'ana al asli ila ma'ana al akhar take kun gane ai hada ومحل الحقيقة ومحل الحقيقة والمجاز كتب البلاغة علم البيان والأصوليون يذكرون ذلك لأن البحث في دلالات الألفاظ من أهم موضوعات علم الأصول ودلالة اللفظ على المعنى قد تكون حقيقة وقد تكون مجازا يجي هذا ولم بياني كنا wa mahallul haqiqati wal majaz in kana son ka fahimci hakikanin alhakika haqiqa wal majaz gaba ɗaya a cikin karatu na larabci kutubul balaga sai hukuma zuwa littafin balaga ko musamman ilmul bayani. a balaga din a ilmul bayan ba ilmul ma'ani ba anan ake magana akan alhaqiqa wal majaz wal usuliyun yadhkuruna zalik su malaman usulu sukan ambaci bangare na alhaqiqatu wal majaz saboda me li'an al-bahsa fi dalalatil alfazi min aham mawdu'ati ilm al-usul domin bincike game da ma'anonin kalmomi yana ɗaya daga cikin mafi mahimmancin bincike a ilimin usulul fiqh domin kana ta'amuli da kalmomi ne lokacin da Allah ya ce wa yaqimus salata wa atuz zakata kana son ka san cewa tun da Allah ya yi umarni na farko me yake nufi da ake mu wajibci ko musahabbanci kaga anan yakan kalli kalmar ta fi al-amri ne al-amri ke nunawa wanda idan ka koma na su kuma za su yi maganan tarihi na fi'il al amri ina fata an fahimta lokacin da aka ce as-sala lokacin da aka ce az-zaka suna son su san su malaman lugha me suke nufi da as-sala sannan a shari'ance me ake nufi da as-sala su malaman lugha me suke nufi da az-zaka su kuma a shari'ance mai ake nufi da azzaka kaga suna ta'amuli ne da lafuzza to sannan idan an kawo kalma suna son su san hal hiya ala ma'anaha al-asli fil lugha aw kharajat min ma'anaha al-asli ila ma'anan akhar jadid wanne ake nufi bayna al al haqiqi wal بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي ما هو المراد بهذا الأمر هل نتعامل مع هذه الأوامر على معانيها الأصلية الحقيقية أو نتعامل بها ala ma'aniha al wannan malaman usulul fiqh sukan shiga ne wannan saboda shi lafazi kowace kalma tana da ma'ana to shi yasa suke shiga cikin abin da kar wani ce sun yi shiga sharo ba sharo dan me za su zo suna magana hakika wal majaz bayan abin da ya shafi balaga suka ce ka ba mu uzuri mu a usulance muna son mu san lafazi irin ma'anonin da zai nuna dukkanin su ko mun yawan su in lafazi na nuna ma'ana ɗari a wurin wannan yana nuna kaza a wurin wannan yana nuna kaza muna da bukatar mu san duk me yake nunawa a wurin fannoni daban-daban sannan sai mu zo mu tsaya a natsai mu ce to me Allah yake nufi da shi wacce ma'anar ta yan ko ta yan ko ta yan ko ta yan nan wannan shi yasa suke shiga cikin wannan bugala amma an ba haka ba wato babi ne na balaga amma su suna son in lafazi na da ma'ana ɗari to duk su santa da ta wurin malaman kaza da ta wurin malaman kaza sannan sa zo su baje su ce to waccan fa Allah yake nufi banda waccan banda waccan banda waccan banda waccan saboda wani dalili dai idan sun kyale ɗaya daga cikin wata ma'anar da ba su kawo ta ba ta iya yiwa duk wanda suka tara din ba shi Allah yake nufi ba waccan ɗaya da suka kyale yake nufi to sai sun taro su gaba ɗaya sannan sai su tantance wacce ake nufi wacce ce ba a nufi ina fatan kun fahimta لأن البحث في دلالات الألفاظ من أهم موضوعات علم أصول الفقه bincike dangane da ma'anonin lafuzza yana daga mafi muhimmancin maudu'i a cikin ilimin usulul fiqh wa dalalatul lafzi ala ma'ana qad takunu haqiqatan wa qad takunu majazan ma'ana kuwa da lafazi ke nunawa ta iya zamantowa ma'ana ce ta hakika ko ta majazi wa'lam واعلم أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند المتأخرين في القرآن وغيره م. ومنهم من قال لا مجاز في wa huwa قول ابن قويس منداد من المالكية وقول الظاهرية وابن القاس من الشافعية ومن أهل العلم من قال لا مجاز في القرآن ولا في غيره وبه قال أبو إسحاق الإسرائيلي وأبو علي الفارسي من المتقدمين كما عزاه لهما ابن السبكي في جمع الجوامع جميل yace ka sani cewa kasa zance cewa ya kasu gida biyu akwai hakika akwai majaz huwa al-mashhur inda al-mutaakhirina wannan shine abin da ya fi shahara a wurin malaman karfe idan an tare mutaakhirin ma'ana al-qurun allazi talat al-qurun al-mufaddala karni karni da ya biyo bayan karni guda uku mafi fifiko da manzo Allah ya ce khairun nasi karni summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum wato abin da ya wuce karnin sahabbai ya wuce karnin tabi'ai ya wuce karnin tabi'i tabi'ina to abin da ya biyo bayan wannan wato kar mu ce shekara 300 farko a'a sa'anni sa'anni kaga sahabbai kamar tsare kun juna ne tabi'ai da suka zo su gome ne tsare kun juna ne tabi'u tabi'ina suka zo tsaran juna ne to duk wanda ya zo bayan tabi'u tabi'u tabi'ina to kaga wanda ya zo minal mutaakhirin kenan dai idan muka ce shekara ɗari farko gaba ɗayanta su ne za mu ce salaf gaba ɗaya yana da wahala domin idan muka lura imam malik shin yana cikin sahabbai ba cikin sahabbai yana cikin tabi'ai ba cikin tabi'ai yana cikin me tabi'u tabi'ina domin sahabi wanda ya rayu da annabi ya gaishe imani ya hadu da shi imani da shi ya mutu kan haka tabi'i wanda ya rayu da sahabi ya ga sahabi ya ga wanda ya ga annabi tabi'u tabi'ina wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ga annabi wato shi bai ga annabi ba sa da annabi mutum biyu ne ma'ana tabi'i daga nan gurin sai sahabi to shi tabi'in ya gani bai ga sahabi ba imam malik ya ga tabi'ai amma bai ga sahabbai ba to kaga kun imam malik ba sune na uku ba to imam malik din nan a shekara ta nawa aka haife shi shekara ta casa'in da uku bayan hijira casa'in da uku bayan hijira to kaga kenan an haife shi cikin shekara ɗari ɗin farko kenan abin nufi inda ana lissafin da ɗari ɗari kamar yadda zamu yi ta faɗa wani lokaci zai a mutum cikin karatu ya faɗa don saboda haka ya tashi ga ana yi amma in ka tsaya a natsa lokacin da kai habiri ka halarto me kake faɗa a cikin zuciyarka sai ka gane ba ɗari ɗari din ake kallo ba duk da cewa alƙarni akan ambace shi ana nufin shekara ɗari amma nan abin da ake nufi sa'o'in juna nasun ya ishuna fi a amarin mutakariba fi zamanin wahid wa amaruhum mutakariba wato kamar a ce shekarunsu makusanta juna ne domin tsakanin ɗan shekara arba'in da ɗan shekara hamsin da ɗan shekara sittin shekarunsu makusanta juna ne domin sun rayu da juna domin ai zai iya wa ɗan shekara sittin yana da ɗan shekara arba'in kaga zamani ɗin suka rayu kenan makusanta juna ne amma a ce da ɗan shekara tamanin da ɗan shekara goma wannan kusancin bai kai na wancan ba kenan da ɗan shekara tamanin da mai shekara biyu kasar a duniya wannan ya tashi an haife shi da shekara biyu yana shan nono ga wannan shekara sa tamanin sai ya mutu kaga ba ba kusanci da juna Ashe ana nufin karni mutanen da suke makusanta juna ba lallai ne zanto shekara ɗari ake nufi ba mahallu shahid anan lokacin da aka ce mutaakhirun su ne mutanen da suke ba'ada alqurunus salasa yani ba'da karnin sahaba wa karnin tabi'in wa karnin tabi'in tabi'in to mutanen da suka biyo baya suna ake kira ne al almutaakhirun kaga ta iya wa a cikin shekara 200 farko suke ko 300 farko amma ba za a ce masa minal mutaqaddimin ba sosai sai da a ce minal mutaakhirin kenan dan yana daga cikin wanda sun yi kasa da yawa to dan sun ce mutaakhirun sai suke nufi a istilahi na malamai suka ce mutaakhirun suna nufin ba'da tilka alqurun as-salasa al-mufaddala allati shahida laha an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama bil khairiyya فقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فهؤلاء هم المتأخرون to a wurin su waɗannan huwal mashhur inda na cewa akwai ana kasa zance zuwa ga alhakika zuwa ga majaz wannan shine mashhuri inda almutaakhirin a wurin malamai na ƙarfi fil qur'ani wa ghairihi a qur'ani akwai alhaqiqa wal majaz a larabci ne da gobe akwai alhaqiqa wal majaz to haka suka dauka wa minhum daga cikin su kuma man qala la majaz fil qur'an suka ce a a mun yadda a larabci ne da gobe akwai majazi amma cikin alqur'ani babu majazi san san ba mu yadda ba dukkan zancen da ke cikin alqur'ani ala haqiqatihi yake ba za a ce alama jazihi ba san ba sai da wannan ba wa huwa qawl ibn khuwayz mandat min al-malikiyya ibn khuwayz mandat sai ne daga cikin manyan malaman mazhabar malikiyya wa qawl az-zahiriyya sannan wannan shine zancen ƴan mazhaban zahiriyya gaba daya wato irin su ibn hazm kenan suka ce la majaza fil qur'an wa ibn al-qas ko wani malamin ibn al-qas min ash-shafi'iyya cikin malaman shafi'iyya to wannan shine abin da suka fahimta ga suna cikin mutaassirun amma suka ce mu mu yadda ba a ce mana cikin alqur'ani akwai majaz ba mu yadda da wannan ba amma ta iya wa a samu majazi a cikin zancen larabci ne da gobe amma ban da qur'ani wa min ahli ilmi man qala la majaza fil qur'ani wala fi ghairihi cikin malamai kuma akwai wanda suka ce kwata kwata ma ba mu majazi ko alqur'ani ko a lugata da gobe ba majazi su ba su yadda ba wa bihi qala abu ishaq al-isra'ili haka abu ishaq al-isra'ili ya tafi a kai wa abu ali al-farisi abu ishaq al-isra'ili yana cikin malaman hadisi da kuma fiqhu abu ali al-farisi kuma yana cikin malaman nahwu min al-mutaqaddimin cikin wanda suke can sama sama kenan kama azahu lahuma ibnu subki ibnu subki ya dangana wannan magana zuwa ga wannan malamai guda biyu fi jam'il jawami a cikin littafin sa mai suna jam'ul jawami ومن المتأخرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله رحمه الله في رسالة خاصة بهذا وقد نثر هذا القول شيخ الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله وبي وبين شيخ الإسلام أن هذا التقسيم اصطلاح اصطلاح حادث بعد القرون المفضلة لم يتكلم به أحد من الصحابة والتابعين ولا أحد من الأئمة ولا علماء اللغة والظاهر أن المجال إنما جاء من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين ليكون سلما لنفي كثير من صفات الله تعالى بادعاء أنها مجاز وهذا من أعظم وسائل التعطيل ومن المتأخرين أتكلم على ما ينقشه wanda suka ce ba sai da majazi ba ko a loga ko cikin alkur'ani akwai al-shaykh Muhammad al-Amin al-Shankiti rahimahullahu ta'ala wato mai littafin Adwa'ul Bayan fi Ibrahim Qur'an bil Qur'an fi risalatin khassa bi hadha a cikin wani littafi takaitacce da yayi akan hakan kadai ita ce risalarsa ta man'u jawazil majaz منع جواز المجاز رسالة قيمة وقد نصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية حقيقة شيخ الإسلام ابن تيمية يا تيمكي ونن زنتي نتي وباب مجازي لا في القرآن ولا في اللغة وابن القيم هكا على مادر ابن القيم رحمهم الله وبين شيخ الإسلام أن هذا التقسيم اصطلاح حادث اصطلاح حادث شيخ الإسلام ابن تيمية يتي ونن اصطلاحي ليه ونن قاقوش أكي ba'da al-qurun al-mufaddala bayan karni guda uku can sun wuce karnin sahaba karnin tabi'in karnin tabi'in tabi'in sai aka yi karo majazi amma da sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina kwata kwata ba su san wani abu sunan shi majazi ba sai imam malik da sai imam shafi'i da sai imam ahmad dan hanbal laysa bin sa'ad duk manyan malaman can cikin tabi'ai ko tabi'u tabi'ina ba wanda ya taɓa faɗin majazi a bakinsa shine da'awar da ibn tabi'a ya ce a kawo mun nassi daya cikin waɗancan ƙarni guda uku wanda aka ji wani ya faɗi kalmar majaz a kawo shi a ibn tumiya tashi hankali ne a daidai lokacin da kowa fa yana faɗa da shi za a so a kure shi kuma aka bincika babu amma abin da yasa kawai aka cigaba da rike aqida suka fito to an dade ana karanta shekara 400 shekara 500 ana yin abu wani ya zo ya rufe shi lokaci guda mu bai ba ibnu tabiya wato inda yake da burgewa zance baya masa kwarjini matukar baya da hujja komai yawan wanda suka faɗe shi komai dade wasu a duniya wallahi zai iya rufe shi ba abin da ya dame shi kawai abin da zai dan mutum ne wanda yake istiqra'i sai yayi karatun sa sai ya gama dukkan binciken sa ya fito ya faɗa kuma kana sai yadda zaka yi shi yasa sai yayi magana a daure shi ko ya rayu a kurkuku ya mutu a kurkuku mutumin da shekara kusan abin nan sattin a duniya amma ko aure bai sattin da wani abu amma ko aure bai ba bincike karatu wa'azi faɗakarwa rayuwar kurkuku ba garman aiki bane wannan ba karɓar mujahidai bane ba wato karanta rayuwar su yana ba mutum kwalin gwiwa sosai da sosai sai kaga komai kai ma karɓar kai komai ba har yanzu ba abin da kai sai ga duk kalubalen da kake da shi a zamanin ka bai kai nasu ba an gane ko eh, yace wannan istilahun ne hadis ba'da al-qurun al-mufaddala lam yatakallam bihi ahad min as-sahabati wat tabi'ina yace ba wani cikin sahabbai ko tabi'ai da aka ji yace al-haqiqatu wal majaz wala ahad min al ba wani cikin shugabannin ilimi wala ulama'ul lugha ba ma wani cikin malaman lugha su siboyi da suwaye duk ba su san wani majazi ba su Khalil bin Ahmad al-Farahidi din ma gaba ɗaya sune shugabannin nawun duk gaba ɗaya ba su san majazi ba su Kisa'i wanda sune suka assasa mazhaba ta ahlul Kufa ta nahawu din gaba ɗaya ba su san majazi ba babu haka Ibn Taymiyyah ya faɗa yace ga littafansu aje a bincika a gani mala yace wa zahiru anna al-majaza inna ma ja'a min jihati al-mu'tazila zahirin zance dai kam za mu samu cewa kalmar majazi ta gangaro ne ta wajen mu'tazilawa ta wajen su majazi ya gangaro wa nahawihim da ire-iren su kamar su da sauran yan bid'a min al-mutakallimin cikin waɗanda suke ake kira al sune malaman da suke magana tauhidi amma ba ta hanyar dalilai ba ta hanyar hankali suna son su tabbatar da tauhidi me ya cancanta da Allah a tabbatar masa menene za a kore masa amma ta hanyar hankali ba ta hanyar nafsi ba to sune almutakallimun abinda suka iya jadal da jayayya sune sai kago majazi saboda me li yakuna sullaman li nafi kaseerin min Allah ta'ala dan ya zanto tsani da matattakalar da za su bi su kore sifofin Allah gaba daya duk ayi annaha majaz dan su yi da'awar cewa wannan kalmar ai majazi take nunawa ba wai dan Allah yana da hannu ba abinda ake nufi da hannu kudura kaga na karar kalma min ma'ana hal asli ila ma'ana al majazi sai da ake nufi da yadahu sai ta abin da ake nufi qudratahu ko ni'matahu hadhihi al kalma laysa ala haqiqatiha wa inma hiya majaz sun yi haka dan su rufe sufofin Allah sun mu'tazila an gane ko me ake nufi da ainihin Allah ta'ala ya abin da ake nufi da ainihin Allah ta'ala ar-ri'aya wal hifz dan lokacin da ka kalla abu to kana baki kulawa to wannan kulawar ita ake nufi amma ba dan Allah yana da ido ba lokacin da aka ce ji ana nufin ansa bukata idan ka roƙe shi amma ba dan yana da siffa ta ji ba ba ya da siffar ji saboda idan ka ce yana ji ka kwatanta shi da halittu masu ji shi kuma Allah laisa ka mislihi shi kaga ni kaga in bid'a kaga da fili shi ka an wa hadha min a'zami wasa'il at-ta'til wannan kuma yana ɗaya daga cikin mafi girman wasila da ake amfani da ta lit-ta'til wato dan kore siffofin Allah kenan yasa so a wurin su sunayen Allah gaba ɗaya ba su da ma'ana dukkan su kawai abin nan ne alam alam kawai an ce zaidu dan idan kawai wayo idan an ce zaidu kawai wayo amma ba dan yana da wata ma'ana ba game da kai da aka radawa wannan sunan an ce Ja'far dan idan an ce Ja'far ka wayo amma ba dan wai wannan yana da wata ma'ana da ta shafe ka ba kai ta sifa to haka suka ce haka sunan Ar-Rahman da Ar-Rahim da Al-Malik da Al-Quddus musamman jahamiya suka ce abin da suke nufi kenan alam ne yani la tadullu ala awsaf kaga wannan ai ba karamar bid'a bace wannan ko karaman hadari bane wannan sai ce me كما بين الشيخ أيضا بطلان هذا التقسيم وأن من ذهب إلى ذلك فقد تكلم بلا علم وابتدع في الشرع وخالف العقل ومما يدل على بطلان ذلك أنه لا أحد يثبت أن العرب وضعت ألفاظها لمعاني ثم استعملت هذا الوضع في مكان آخر في معان أخر نعم في مكان آخر في معان دي نعم في معان أخر ومن ادعى أنه يعلم وضعا تقدم ذلك فهو مبطل yace kama bayyana shaykh aidan kamar yadda shi shaykhul islam ibn taymiya ya sake bayyana butulan ta takfir shi kan ka raba zance cewa za hakika haza majaz wannan batil ne wa anna man zahaba ila zalika duk wanda ya yadda da wannan kace kashen zancen cewa akwai hakika akwai majaz ta kallama bila ilmi to yayi magana ba tare da ilimi ba wa btada fi shar'i ya ya kirkiro bid'a a cikin shari'a wa khalafa al kuma ya saba hankali ai ibn tabiya babu ta sauki fa ko wa mimma yadullu ala butlan zalik daga cikin abin da ke nuna rushewar hakan annahu la ahada yusbitu ba wanda ya isa a duniya ya tabbatar maka cewa annal araba wada'at alfazan li ma'anin ai asali dama laraba sun kawo wannan lafazin dan ya nuna ma'ana kaza ne kadai summa ta'amalat hadha alwada' fi ma'anin ukhra sannan kuma daga baya suka ɗauki wannan lafazin kuma dan wata ma'anar ta daban ba wanda sai tabbatar maka da wannan a tarihi ibn taymiya cewa yi idan ka sai asad an ce asad shine mai zaki ba to idan ka ce ra'aitu asadan yarni ra'aitu asadan yarni yace sai wani ya zo ya ce maka ai asalin asad asalin su dama larabawa ne sun sa ta lil hayawan al sannan daga baya sai suke amfani da ita lil insan Ya ce ba zai iya tabbatar maka da wannan dan maballan sana tabbatar maka da wannan me zai hana laraba su ce alsat kawai zanto sun kawo kalmar dan ta nuna mutum dan ta nuna dabba amma me zai tabbatar maka da me ake nufi shine siyak? jerin zance zai tabbatar maka mutum dan ake nufi ko kuma dabba ake nufi idan yace ra'aytu asadan fi hadikatil hayawan jerin zancen ne ya nuna maka me ake nufi al almuftar al muftaris idan kace ra'aytu asadan yarmi wannan jerin zancen ya nuna me ake nufi al insani shija ya zanto daidai wa daidai suke wannan abin bai fi wannan cancantar ya samu wannan sunan ba haka wannan bai fi wannan cancantar ya samu wannan sunan ba an dama sun faɗi kalmar aslan dan ta nuna wannan ma'anar da ta guda biyu wa ya ce maka aslan sun yi taro sun ce asad ana nufin alhaiwan daga baya sai suka suka sake yin taro suka ce amma kuma muna nufin al-insanu shija wani lokaci wa ya ce maka haka yace kawo mun tarihi <laughs> akwai wanda zai kawo da tarihin kuwa wallahi haka ya mutu aka kowa ya zanzara ido kawai sai dai a ce a duba littafi dai babu kuma ilimi shine littafi ba kawai ka zo ka yi molan baka ba kawo littafi wayan riga ya ka yace ba muna cewa ba ayin ya zanto muna nufin ido na gani mu ce ayin ya zanto muna nufin mare mari na ruwa mu ce mu zanto ayin muna nufin jasus ai da an kawo kalmar ayin din aka kawo ta da mun kalle ta idan aka ce me asalin ma'anarta sai ka ce ido na ruwa sai ka ce a tana nuna ma'anoni da yawa tana nuna ido na ruwa tana nuna ido na gani tana nuna kaza tana nuna kaza to cikin wannan ma'anoni guda hudu da ka bai kalmar ayin wanne ne na farko a fari wanda shi laraba suka sa sannan wanne ne na biyu sannan ne wanne ne uku sannan wanne ne na ƙarshe a sai kalmar tana nuna ne duka wannan ma'anonin sai dai idan ka samu ita daya daya kawai zan baka sana da ma'anoni da yawa amma samu ita cikin zance sai in baka ma'anar da ka sa ta cikin jumla jerin jumla shi zai tantance me wanne ake nufi da an ce la tasma'u fiha laziya fiha ainun jariya to na san cewa wato mare mari na ruwa kenan idan aka ce lahum aynun la yusruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha na san cewa al-ainul basira ake nufi ce abin da ake nufi sun ce babu yadda zaka taka hadan ka idan ce mun asar me ma'anar ta sai ce tana da ma'anoni da yawa wani lokacin ana nufin dabba wani lokacin ana nufin jarumi wani lokacin ana nufin kaza amma sami ita cikin zance sai in baka ma'anar ta shi sai ku islam abin da ya tsaya ne ce amma ba yadda za ka ce wannan ita ce hakika wannan shine majaz domin lokacin da kace wannan ita ce hakika shine wannan majaz wato fa asar kana nufin wannan ita aslan aka fara yin amfani da ita dan ta nuna wannan ma'anar daga baya sai aka dauko ta dan ta bada wannan ma'anar ita ce tabbatar mun tarihin da yake an kawo kalmar asar a farko dan ta bada wannan tabbatar mun tarihi na biyu da yake kuma a iya kawo ta nuna wannan yace babu <laughs> ina ba za mu fahimta yace la ahada yusbitu anna al-araba wada'at alfazan li ma'ani ba wanda ya sai tabbatar ka cewa laraba sun sanya lafazi kaza dan waɗansu ma'anoni sun sanya lafazoji dan waɗansu ma'anoni sun masta'amala hadha al-wada'a sannan daga ba laraba suka aiwatar da wannan lafazi din fi ma'anin ukar cikin waɗansu ma'anonin wa man idda'a annahu ya'lamu wada'an duk wanda zai maka da'awar cewa shi ya sani aslan lafazi kaza dama dan an saka shi ne dan kaza ta kaddama bi zalika ya gabatar mana da shi mu gani wa huwa yake babu وكل ما يسميه القائلون وكل ما يسميه القائلون بالمجاز مجازا فهو عند من يقول بنفي المجاز اسلوب من اساليب اللغه العربيه المتنوعه بعضها يستجب المراد منه بلا قيد وبعضه يحتاج الى قيد وكل منهما حقيقه في محله يقول كل ما يسميه القائلون بالمجاز مجازا دو ابن سو wanda suka yadda akwai majazi za su kira shi da suna majazi din fa huwa inda man yaqulu bi nafil majaz to wannan abin a wurin wanda wanda yake kore majaz majazi ba sunan shi salo ne na zance wannan salon zance ne wannan ma salon zance idan ka ce alhaqiqa yace salon zance al salon zance amma kar ka zo ka ce wannan haqiqa wannan majaz dukkan su salo ne na zance al wanda suke kala kala ne a larabci yattabihu ba'daha yattabihu al minhu bila qaid wani zancan dan nan da ka faɗa za a gane ma'anarsa ba sai ka kawo kaidi ba wa ba'dahu yahtaju ila qaid wani sai ka kawo kaidi za a gane ma'anarsa idan kace ra'aitu asadan kawai kai shiru wato ba yadda za a yi mutum insani kake nufi ko mutum hayawanin muftar kake nufi sai in ka kawo kaidi ina fata an fahimta ka gani wani kuma da ka faɗa ra'aitu insanin shija'an an san me kake nufi ba a bukatan kaidi ina fata an fahimta wa ba'dahu ya tabi ila qaid بعضها يتبه المراد منه بلا كيد وبعضه يتبه بلا كيد وكل منهما حقيقة في محله الناس نفس حقيقة عند أكثر حقيقة أما بوان ده وانا حقيقة وانا mutum تو idan وانا shine أصلا أبو ميسا مكي كرن karantawa أبن da مكي كرن karantawa دن ka أبو كفن kafin dan kawai da aka ce babu majazi kai kuma baka san ma meye majazi din ba to to to ga ba zai yi ba wannan shine hikimar mu karanta alhaqiqa wal majaz mu karanta balaga gaba daya da yaso sai mu tace menene abinda malamai da sunna suka yadda da shi akwai shi me abinda ba su yadda ba cewa akwai shi menene sunaye da suka shiga cikin wanda suke kurakure ne domin a cikin dukkan waɗannan ilimomi ilimin lugha da ilimin usulul fiqh ababe da dama sun shiga cikin su wanda waɗansu masu kyau ne za su taimaka wajen fahimtar nassoshi na shari'a waɗansu kuma kawai an kawo su ne don wasu kwakwalwa ba su da alaka da fahimtar nassi na alkur'ani amma ɗan bid'a sun kawo su don su samu daman ƙera bid'a a ciki shi yasa kuke jin wani kullu kulliya kullu juz'iyya a cikin mantiki to kaga wannan ai duk bid'a ce irin wannan waye yace laraba suna da wata kullu sunanta kulliya waye yace laraba suna da wata kullu sunanta juz'iyya ya kawo maka nan cikin littafin Siboyi dan littafin farko na nahwu kenan littafin alkitab da Siboyi ya kawo maka inda aka ce akwai kullu kulliya akwai kullu juz'iyya ba zai tabbatarwa ba ya kawo maka littafai na kudama wanda suka yi rubutu irin ya kawo wannan cikin maganar alkurun da la cewa akwai kulliya akwai juz'iyya kaga wannan duk bidoyi ne da aka zo su dan kawai a tabbatar da bid'a cikin addini da haka dai wannan shine amma za mu ci gaba da karanta waɗannan babuka na cikin balaga su wani alhaƙiƙa, da almajaz da al-isti'ara tasrihiyya al-makaniyya at-tabi'iyya al-asliyya da dukkan illa iyaka daga lokacin da muka je muna karatu cikin littattafai ko na tafsiri ko shuruhul hadith ko menene kaga mun san yadda za mu ta'amuli da me irin wannan lafaza amma in baka san su ba sai ka je ka dauki fatahul bari ko ka dauki tafsirul razi ko ka dauki tafsirin qurtubi ko ka dauki tafsirin wani manyan malami kai kana son ka fahimci littafin Allah kuma an kawo waɗannan islahat da an zuzzuba a ciki kai baka san wannan islahat din ba ya zaka ka fahimta dan Allah to wannan daukan hukunci na ƙarshe yana da muhimmanci amma karanta abin tun da ya shiga cikin ilimi yana da muhimmanci ibn taymiya bai rufe majaz ba sai bayan yayi mai ya san haka ibn al-qayyim dai shi ibn al-qayyim ma ya ya dauki majaz a matsayin wani dagutu <laughs> yi ubudu min dunillah wato maganganun da ya akan rufe majazi suna da faɗi wani lokacin sun kuma na ibn taymiya dan sai da ya kawo wajahi ina jin in bambanta ba wajen wajahi hamsin wajen kokarin rufe majazi cewa ba majazi a cikin lugha muhammadu al-amin tankiti ai kaga mutum ne wanda ya karanta waɗannan ababe ba karaman karanta ba dan ulumul lugha gaba ɗayan su wato ka iya cewa ya danke makogaran ulumul lugha da nahau da adab da sarfu da balaga da waye ya karance su sannan ya ya wannan tunda dan morce ne ne komai haddacewa suke mutumin da zai tafi neman ilimi amma yayi guzurin haddace baiti na waka ta larabawa dubu goma sha biyu a matsayin guzuri na tafiya neman ilimi <coughs> baiti dubu goma sha biyu fa na don laraba irin na lokacin jahiliya sai muro da kai su na aisha su waye duk an haddace gaba daya bayan ya haddace qur'ani bayan ya haddace littafai da dama bayan ya haddace alfiya sai ibn malik lamiyat al-af'al sai ibn hisham da waye wai kuma wai lokacin da tafi neman ilimi to kisa kaga ya karanta abin sosai kafin ya rushe yasa maganganun waɗannan mutane guda uku ababen kimantawa ne a wannan babin maganar ibnu taymiya maganar ibnu al-qayyim maganar shaykh muhammad al-amin al hakikanin gaskiya maganganunsa a wannan babin hujja ne saboda duk yan bid'an da suka san waɗannan mutane ba a yau dukkan zagin da yan bid'a za su yi wa ibn tabiya ba sa cewa ne ba abin morewa wato abokin adawar ka ba zai iya ce maka jahili ba to ai ka gama da bai sai ce jahili ne bai sani ba sai dai wani kariya ce baya san Allah baya san manzon Allah baya san waliyai to wannan kuma to shi kuma abin da yasa ya kawo baka san Allah baka san manzon Allah ƙarya yake ya san ba haka abin yake ba amma shin fada ce baka san waliye. shin fada ce ta baka san waliye to kuma shi baka san waliye haka ke fada cikin rububi so yake zage ta sai ce baka san waliye amma kai fil asli kana san waliye amma shi waliyan da kake so su shi ba shi yake so ka so ba waɗansu yake so ya zaban ma ka so ko ba haka ba sai ce baya san waliye da zuwa yace wani fa baya san shehu tijani kaga za a gane ah to dan baya san shehu tijani sai mai ba na san Abubakar da Umar da Usman da Ali da waye ba <coughs> in ya faɗa ga ko mata a gidansa ba su ce a ah, to me laifin sa ba na san Abubakar da Umar da Usman da Ali ba amma baya san waliyai sai su fahimci kamar baka san Abubakar da Aliyu da ah, wane ne da Imam Malik da Imam Shafi'i da sauran manyan magabata su ne baka so sai su adawa da kai dan wannan shi kuma a fakaice shehu tijani ne baka so ko shi Abdul Qadir ne baka so ko wani shi Abdul Salam wanda ake ta wani dan amarya shi ne baka so ma'ana waɗannan ne <laughs> su shi ya lullube cikin rububi su ya lullube cikin rububi dan kar a gane ai ba abin daɗi a ce abokin adawar ka ba zai iya ce maka jahili ba to shine nasarar da waɗannan malamai suka ci ibnu qayyim ibnu taymiya ba karamar nasara suka ci ba a wannan babu shamsuddin az-zahabi ibnu abdul hadi ibnu daqiq al-eid ibnu kasir ma'ana dukkan su wannan sula ce ta makarantar ibnu tumiya ibnu kasir yana cikin kananan ɗalibai na ƙasa a makarantar ibnu tumiya ibnu kasir mai tafsiri fa ƙananan ɗalibai na ƙasa a makarantar ibnu tumiya ba karamin makaranta bace ba ta ta tara magabata Shamsuddin Zahabi wanda gaba ɗaya rukunin ilimin hadisi ya jingina ne akan mutane uku nan duk wanda ba su ba sai dai a ce ya kare sharhi in dai a bayan su yazo Ibn Hajar Zahabi al-imam al-mizzi duk wanda ba waɗannan ba indai a bayan sa yazo sai dai ya sharhi akan abin da suka faɗa to guda ɗaya daga cikin su kuma ɗaliban Ibn tabiya ne ko ƴan makarantar Ibn tabiya ne ko ƴan karnin Ibn tabiya ne ai kaga ba karaman abu bane ba to shek muhammad aminu sai ke haka ba dan bid'ar da sai yawai sai shek muhammad aminu sai ke jahili ne in muktasar kake gadara da rashi ya kusan ya kusan ya haddace muktasar ne da ka waƙoƙin zaliya ka ji mutum dubu goma sha biyu kafin ya tafi abin nan kenan fa kafin ya tafi neman ilimi ya haddace baiti dubu sha biyu to shi yasa sai suka yi magana da cikakken ilmi ba wanda ya sai ce karya suke za su ce ga littattafan nan kawo naka in baka yadda da kwafin da ke hannu na ba ɗauko naka na gida ka zo a karanta to kuma mutum sai zai bincika ya ga abin da suka faɗa dai ba zai iya samun hujja ba sai dai su sai dai ce waɗannan mutane fa ko ku farga makiya Allah ne ku gane fa <laughs> yan gida yan gida su iya sharri wato <laughs> a shi dai wannan shine wato kar wani ce to idan haka da dan me muke karanta alhaqiqa wal majaz kamar yadda na faɗa muku in baka fahimci barna ba ba za ka iya rubuta ba Huzaifa ibn al-Iman yace mutane sun kasance suna tambayar Annabi alkhairi ni kuma ina tambayar ta me sharri saboda mai makafata an yudrika ne don kar rai ya shafe yasa da abin da zo cikin littafi da muke karanta ko na nahawu ko na balaga ko na meye za mu karanta shi yadda yake kuma har ba na so in kawo israbi lokacin da muke karantawa dan idan aka ce to ya abin ba kyau wani daga nan sai ce to me amfanin karantawa shi yasa lokacin da muke karanta kwata kwata bai muku magana ta ba ina kokarin mu fahimci me mai shi mai littafi yake so ya yaya ka'ida take wurin malaman abin nan gurgurdan dan abin da na sani ya zan yi kuma ku dan san wannan abin komai kankanta sa to daga baya in ka san abin sai ta ne sai ka rufe shi ka tabbatar da tabbatarwa ko ka je ana magana a wani waje amma idan baka sani baka je ka ce ba haka bane sai wani ya ce yi mun ta'arifin ka da kake ta ba haka bane ba sai ka kasa yin ta'arifin zai ce to ka gani ka ce abu ba haka bane bayan kai baka san shi ba ka ga riga ya rushe ka ballanta nan a gaban jama'a ne kimar ka ta riga ta faɗo wannan kuma ba za ka sake tasowa ba sai bayan suke kanu. amma idan kai ta'arifin sa filla filla ka fitar da amsila din sa ya san ka fahimci sannan sai ka nuna bangaren sa ka rushe abin to kaga nan ka rushe da hujja kenan wannan da shine makasudi Allah ya taimaka mana kaga sai mu take a nan sai a darasi na gaban Allah kai sai ku yi foto sai zuwa yamma ta mun da su alaikum salam me eh kai yanzu ka zo ne ko kuwa eh wa mutane suna sun su mallaki tasin a to ni dai ba ni nike sai da littattafai ba a da ana samu aida yanzu kowa ya samu kenan ni dai na daga saudiya ne aka samu shi saboda haka da ana samu nan da yanzu jama'a sun samu kenan shi yasa ake yin fotokofi saboda babu shi ya akwai shi asali ya ba wanda zai kusa kusa na'am e lafazin marakis su'ud littafin marakis su'ud wani littafi na usulul fiqh a wake a mazhabin malikiya to kaga shi ma wannan kusan ya haddace ya haddace shi ne da ka sai yasa yake yawan istishadi da shi marakis su'ud littafi da na usulul fiqh amma a wake yana da sharhi kuma mai suna nashrul bulut nashrul bulut sharhu madaka saud din kenan eh yawanci dai sai a saudiya kila za a samu ban tsammanin akwai shi a nan gudu ko da ke yanzu masu littattafai sukan yi kokari sukan kawo littattafai da yawa wannan na nuna bishara ne da ci gaban ilimi irin tafan da dace ka sha wahala ka samu yanzu ana son samu kuma har yan bid'a sukan kawo da littattafai waɗanda suke na sunna saboda su ne kasuwar su take ci yanzu idan mutum ya je aka bugo masa jawahirul ma'ani ba wanda zai siya ko mun tijaniya su dole ya kyale jawahirul ma'ani ya je ya kawo fatahul bari kaga sunan ma ba ɗaya bane jawahirul ma'ani wannan fatahul bari kaga daga sunan ma kaga ba ɗaya bane ba gaskiya akan samu sai dai yawanci su sun sai in sun ji ana yawan tambayar su sannan sai su ce don suna gudun kasu sayo abin da ba za su samu riba ba cewa muhammadu aminu shinkitin talifatin su ba su da yawa sosai ba su da yawa sosai kaga dai daga wannan man jawazil majaz da kuma shi adwaul bayan akwai dafa'u ihamul ittirab an ayal kitab akwai littafin sanarai hila tafiyar da yayi tun daga Mauritania har zuwa Makka ya rubuce duk abin da ya faru a hanya hatta Kano ya bi amma bai ga malamai ba da ya zo Najeriya hoton da ya bamu ba mai kyau bane tunda bai hadu da malamai ba ballan tunda duk inda je za a yi majalisin ilimi in ya dan yi kwanaki a wajen to dangane da tambayoyin da aka jeho masa ne zai nuna cewa akwai malamai a wajen ko ba malamai inda da ya gamu da malamai ba kamar sudan a wancan lokaci yadda ya ta da bayani da sun tsare shi a wata makaranta ta bukutin ruba sai da ya kwanaki a wajen duk tambayoyin da aka yi da ansar da ya bayar duk sai da ya kawo su a cikin littafin wani ban sha'awa waɗansu tambayoyin akan tafsiri waɗansu akan nahawu waɗansu kan mantiki waɗansu akan balaga tambayoyi masu wahala sosai zaka ji an kawo sai ga kuma kowace idan ka je hoton bayar kai ka ce wannan fannin kada ya karanta idan yana magana yana daga cikin abin da ya bani sha'awa cikin littafin fassarar walau anna qur'anan suyirat bil jibal aw qutti'at bihi al ardu aw kullima bihi al mauta wani taba ganin tafsirin da ya kayatar da ni ba irin shi game da wannan aya cikin surfi ibrahim je hoton bayar kawai haka dalibai ku suka yi shikenan yi ta ambaliya gaba daya to biyar mu ce komai ce wannan littafin na narhila yana da kyau sosai da sosai yana da kyau girman sa eh to mu ce ya dan ya dara wannan ya dara wannan ya fi wannan girma kam amma kuma ba wai girma ne da yawa haka ba amma ilimin da ke cikin littafin yana da yawa kuma a fannoni daban-daban na'am a ai a lokacin da ya tafi neman ilimin ba wai ya tafi Saudiya bane neman ilimi Saudiya ya je ne yana malami Saudiya ya riga ya tafi Saudiya a wannan lokacin da nufin je aikin hajji ya dawo tunda ana tafiya aikin hajji ta kasa ne ta kasa ya tafi shine dalilin da ya biyo ta Kano amma neman ilimin a can gidansu bayan ya gama karatu wajen iyayensa da danginsa da kannan har malamansa duk galibi mata waɗanda suka karantar da shi na hau to ga sun kasar Mauritania har yanzu suna da wannan kokarin yawanci kuma sun fi dogara kan harda kawai mai harda cewa suke to a can ne ayi tafi neman ilimin wajen malamai amma kafin ya je Saudiya da ya zama malami sai dai inda ya fi karfi eh, ilimin da ya shafi loga da kuma abin da ya shafi fikihun malikiya musamman luga da fikihun malikiya su yafi karfi sama da komai ilimin luga din gaba ɗayan sa da nahawu da adad da balaga da sarfa da dukkan abin da ya shafi luga sauransu ya karanta mantiki yace mantiki bai samu malami ba shi ya karanta shi da kansa ya fahimta kwakwalwa ta wato da kwakwalwa ta wanda suke daidai ku mutane gaskiya to lokacin da ya je Saudiya abin da ya karu da shi a can gurin ilimin hadisi amma dama tun ya riga ya karanta waɗannan ulumul lugha da abin da ya shafi fiqh da usulul fiqh kikkiawan karantawa dan har daidai san gurin yana karantar da usulul fiqh ne galibi fiqh tafsiri usulul fiqh galibi ma dai usulul fiqh da tafsiri sune abin da ya karantarwa Sheikh bin Baz da yake sun rayu karkashin jami'a daya a lokacin da bin Baz na shugaban jami'ar Madina shi kuma Shankiti yana malami a wurin Sheikh Nasiruddin Albani ma yana malami bin Baz ya karanci mantiki a wurin shi Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti da wadansu masail na usulul fiqh masu wahala a wurinsa sa yanzu fa yana vice chancellor ya koyi abu a wurin lecturer wanda yake common man common man haka common lecturer kamar yadda kuma a wannan lokacin bin ba ya rinka koyon wani abu na hadisi a wurin Sheikh Nasiruddin Albani lokacin shi ma yana malami a jami'ar a lokacin ba karamin abin nan kai to yadda ilimi yake haɓaka kenan ya zanto cewa akwai kenan da juna tsakanin wato ɗaliban ilimi da junansu ilimi ya haɓaka a wannan lokaci matuƙa da haka daidai. abin da ya ƙara wayewa a kai wanda babu shi a ƙasarsa musamman aƙida littattafan aƙida musamman da kuma fada da bincikensa akan hadisi da sauran abubuwa wanda shi kuma ya ƙaru da malamai na saudiya ta wajen wannan ta fuskar muzakara da sauran. da kaga su wurin suna da wani abu wanda a nan wurin babu shi babu shi wato na ma wannan abu zai rayu a nan da yayi kyau wato cewa babu shi din fa kusan ka ce babu shi gaba daya in ma akwai dan takaitacce ne yanzu akwai malamai da suka rika haduwa da juna a madina duk sati za su haɗu ne ko duk wata ne suke haduwa wata jalsa ce dai mutakarrira manyan malamai ne za su haɗu suna karanta tafsirin qurtubi sai da suka sauke qurtubi a junansu daga farko zuwa ƙarshe ai kafin a zo da mai karanta guda ɗaya ne amma duk masu sauraron kowa malami ne kowa ya je ya karanto wannan wurin da za a karanta da an zo wata gaba sai a tsaya a tashi sosai a yi bayanin hadisi ne nahawu ne fikihu ne balaga ne a sake wucewa da haka suka sauke saboda su ba wai hasada ake wa juna ko ganin juna ko kuma tsere ba ba wani abu wanda yake da in kaga wanda ya ci ka sani in kaga wanda kuke kai ɗaya ka sani in kaga wanda ka ka sani irin ilimi kila kuɗi da yake kowa na shi a boye a banki baka da tabbas sai dai kila ce wani ya fi shahara amma kila ko wani yana nan ya fi wancan kuɗi amma tun da shi mai mako ne ya boye na shi baya waɗansu abubuwa baya wata kyauta da za ta gigita mutum to ba za a gane akwai shi ba amma ilimi in dai mutum zai yi magana sai dai in kare magana amma in zai magana za a gane akwai ko babu kuma dole idan kuna tare da ɗalibai ilimi ka san wanda ya fi ka san wanda kanku ɗaya kuma ka san wanda kake sai dai hasada ta sa ka ƙi ka tabbatarwa da falala ga wani wanda ya fi ka to illar ma'anan wurin shi ne dan saboda yaɗa ilimi ya yi kaɗan sai wa'azi to da wa'azi ba a gane mai ilimi a'a da littafi karanta littafi sai ake gane mai ilimi amma dan dai a tara jama'a a yi lacca a yi wa'azi wannan ba za ka taɓa gane mai ilimi ba ta wannan fuskar